من الشيطان الرجيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا نكلف nafsan illa wus'aha muryoyin gwarazan shekara a bangaren maza abba sanyi na goni muktar daga jihar borno sai kuma malama haulatu aminu ishaq daga jihar zamfara da ta zo ta farko a rukunin mata a jawabinsu na bayyana godiya game da yadda musabakar ta gudana gwamnan bauchi sanata bala abdulkadir muhammad kauran bauchi ya ce kwanakin tara da aka yi ana fafata a musabakar tsakanin matasa maza da mata daga jihohi 36 da kuma abuja kowane ya nuna kokarinsa a fannin da ya yi takara a kai ya kara da cewa alkalai sun gudanar da hukunci wanda abin yabo ne. The last nine days have indeed witnessed intensive contest in the memorization and recitation of the Holy Quran among young men and women from 36 states of the country and their city. Alhamdulillah, the contestants have keenly vied for the coveted prizes attached to the various categories of the competition, at the end of which winners have now emerged. It is also gratifying that the organizers, contestants, and judges, and all those who witnessed the competition, have expressed satisfaction with its peaceful and history conduct. a jafin su rufe musabakar mai alfarma sarkin musulmi sa'ad abubakar ya yaba wa gwamnan jihar bauchi da uwar gidansa sabi da daukan ɗawainiyar gudanar da musabakar inda ya addu'ar allah saka da aljannatul firdausi taking the to get numerous rewards from Allah by hosting this year's Musabaka. musabaka and what you could do after the musabaka whether in government house or out of government house may Allah reward all of us most abundantly with Al-Jannah dose an da ya fara gudanar da musabakar karatun alkur'ani a najeriya a shekarar 1986 a ƙarƙashin jami'ar dan fojo da ke sokoto waɗanda suka zo na farko a ɓangaren maza da matan sun ne za su wakilci ƙasar najeriya a musabakar duniya da za a gudanar a ƙasar saudiya abdulhamu muhammad nuna amurka daga bauchi a najeriya